ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya baya ka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci hukuncin shari'a kotu ma ake ta saurare wani jiya ko bacci bai yi ba saboda za a faɗi hukuncin yau wannan hukuncin ma fa na sakarci hukuncin da in an yi shi ƙarshen shi shekara uku ko shekara huɗu an gama in ma kai aka ba ɗin ka hau shekara uku ne sai ka sake wani ƙwarban sai ka kasa bacci ya za ka koma idan aka ce ga wani abu ya faru a duniya dandanan sai ka ga mutane sun yi ca akan abin suna so su ji me za a ce amma idan aka ce musu ga wani abu da ya shafi lahira ko ko gyara sai ka ga sun kau da kai sun tsere sun ki saurara wannan ita ce musibar da muke ciki an jarrabe mu da san jin labaran me ke faruwa a duniya amma abin da suka shafi lahirar mu me ke faruwa a can ba mu damu mu ji ba tare da cewa fa dare da rana muna gani ana tafiya can wasu ma daga cikin waɗanda muke sauraron labaransu a wannan duniyar wasu mutane ne da suka mutu ko an kashe su muke gaggautawa muke ji abin da ya dame mu shine jihadabin tausayin wannan wanda aka kashe amma ba ma tausaya masa cikin abin da zai je ta a lokacin da al'ummar jihar Kano da sauran jihohi na Najeriya suka kasa kunne domin jin hukuncin da za a yanke na zaben gwamnoni wanda ake gabatar da shari'a a kotuna daban-daban malam ya gabatar da wannan huduba wacce a cikinta ya kwadaitar da mu akan hatsarin gafala da son duniya da rashin tanadi domin ba bayan mutuwa a ciki mala ya nuna zargin sa karara ga waɗanda suke kasa kunne suna jira su ji wa za a ce ya ci wane ne hukunci zai kasance a gare shi da nasara ba tare da duba da su in sun mutu in an musu hukunci wace nasara za su samu ba mala ya ganin da muke matukar buƙatar mu ji domin gyaruwar zuciyarmu da domin taimaka kama bayan mutuwa yana da matukar muhimmanci mu saurari wannan sakon na malam kada mu sakaci da shi domin zai amfane mu a duniya da lahira na uku nau'ika daga cikin gafala shine gafala ga barin mutuwa gafala ga makoma gafala da ranar tashin alkiyama gafala da musibu da bala'ai da aka shirya su a wannan ranar duk wanda ya gafala yake gani kamar ba zai tafi ba ya gafala in ya tafi din ina ne zai je ya gafala da tsayuwar da zai shekara dubu hamsin a cikin rana ya gafala da duk abubuwan da aka tsara to wannan sunan shi falalle na gaske domin abin da yafi komai muhimmanci a rayuwarsa shi ya gafala ya manta da shi babu abin da yafi muhimmanci a rayuwar dan adam shine al-maut wa ma ba'da al-maut mutuwa da me bayan mutuwa wallahi yafi ƴaƴanka gabaki ɗaya. ya fi matanka ya fi kasuwancinka ya fi mukaminka ya fi aikinka ya fi abokanka ya fi duk abin da ka mallaka abin da ya fi mahimmanci a rayuwarka mutuwa menene kuma bayan mutuwar wannan shine babban tashin hankalin da yake gaban kowane mai rai shi yasa bayan Allah suka kasa nutsuwa suka kasa sukuni suka kasa kyalkyale da dariya a ce tun da muke da kai baka taɓa kalkalewa da dariya ba duk abin da aka yi a duniya sai dai ka yi murmushi ya ce to ta yaya zan kalkale da dariya ni da mutuwa take gabana ko ban san me bayan mutuwar ba me za a yi min na farin ciki da zan ƙalƙale da dariya in dai har ban ga waccan makomar ba duk abin da aka buɗa mun a duniya zancen banza ne buɗi na gaske shine in na ga ta lokacin da zan mutu lokacin ne zan kyalkyale da dariya lokacin ne zan yi ihu in yi tsalla in faɗo in timu saboda na san na tsetare duk wani bala'i na ƙetare duk wata masifa lokacin na san daɗi ne na har abada to duk wanda ya gafala da wannan to ya cika cikakken mahaukaci shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anzirhum ka gargaɗe su ka ja kunnansu yau malhasara. akwai ranar hasara kuma in an yi hasarar ba a gyarawa in an yi hasarar ba a ɗebewa hasara ce ta dindindin iz qudiya al'amru yayin da aka yanke al'amari aka ce ɗan wuta ne kai shi shikenan idan har wannan ranar ta zo to asara ta tabbata to manzo Allah aka ce ya gargade mu ya ja kunnan mu akwai kuma ranar da za a yi wannan hukunci ko ba jima ko ba dade sai mun tsaya mu da ku gabaki ɗaya ranar kowa ya amshi hukuncinsa ba ruwan Allah da malami ne kawai me ya aikata ba ruwan Allah da shugaba ne ko mai kuɗi ko talaka dukkan mu annasu sawasiyatin duk ɗaya muke wanda ya fi mu mai tsoron Allah ko faskare yake wanda ya fi kowa wanda ya bi Allah ko da ko sharan masai yake ko da ba komi ba ne ba a cikin society ko da ba karan kadamiya ne ba su ne za su yi ji daɗi ranar tashin alƙiyama domin su suka bi Allah wahun fi ghafla amma ga su suna gafala ga barin wannan ranar hukunci ka gargaɗe su ga su yanzu duk sun gafala kowa ciwaciwarsa yake kowa fantamawarsa yake kowa zagin wanda ya ga dama yake kowa kurɗa kurɗansa yake kowa mafitarsa yake kallo bai kallo maslaha addini la ta mutane wahum fi ghaflatin suna cikin gafala ta gaske kuma ga ranar hukunci a gabansu wahum la yu'minun kuma ba su yi imani ba To wannan hukuncin Allah ba hukuncin shari'a kotu ma ake ta saurare wani jiya ko bacci bai yi ba saboda za a faɗi hukuncin ga wannan hukuncin ma fa na sakarci hukuncin da in an yi shi ƙarshen shi shekara uku ko shekara hudu an gama in ma kai aka ba ɗin ka hau shekara uku ne sai ka sake wani ƙwarban sai ka kasa bacci ya za ka koma wannan sakaran hukuncin fa yanzu wani ya kasa bacci yau yana jiran wai ya za a yi mu da hukunci yake gaban mu ranar da za a mun hukunci ina zan je shi ne hukunci ranar da babu lauya babu san babu na san wane na san wane ranar da za a tsayar da kai huntunka ranar da ba abin duk tsananin ranar nan ko hankici ba za ka ɗauka ba ranar saboda bala'inta mahaifiyarka tana kafaɗarka baka santa ba ba ka gane ta ba ita ma ba ta gane ka ba babanka yana gabanka kun haɗa jiki da shi amma ba ka ta tashi ba ka san shi ne ba Ba ka san 'ya'yanka ba da matanka ka manta kowa ba wanda ya isa a cikin 'ya'yanka da matanka ya ma magana ka kalle shi domin kawai abin da yake gabanka ya ishe ka so kake ka anshi hukuncinka so kake ka anshi littafinka ka san ina za ka sai ka fara sanin ina za ka sannan za ka tuna kowa ka ce kuma shi ina yake to ka gafala da wannan rana shi yasa wannan ayar Allah yana tunatar da mu dangane da gafala da waɗannan lamarin yace waja'a sakaratul maut bil haqqi ranar da magagin mutuwa za ta zo da gaske in ma kana ji to akwai ranar da za ka gane saura minti biyu minti uku sakan biyar ka mutu daga lokacin zaka gane abinda da ake faɗa ma gaskiya ne kash amma kuma ganewar bata da amfani bata da wani amfani ganewar ganewan ma ƙarshen hasara ne da bala'i wani ƙarin baƙin ciki ne kana kallon matanka da 'ya'yanka ƙuru-ƙuru kaga zabaniyawa da tsabbu wanda za su tafi da kai ko baka iya musu magana ku ce ku hana su domin su ba sa ganin su kana ihu kana kururuwa ba wanda yake ji a ɗakin kai kaɗai kasan bala'in da kake ciki kuma suna haska ma makomarka wuta tana zaɓaɓɓara ana cewa kamar ɗan dakata nan da minti za ka je ka. kowa duk wani ɗan halitta ta duniya tana jin kururuwarka mutum ne kawai da aljannu ba su ji amma hatta cinnakar da yake gidanka sai ya fita daga ɗakin saboda kana ihu shine a sakaratul mauti bil haqqi magagin ya zo yanzu kuma na gaskiya ne ka gane sai mala'iku su ce zalika ma kunta minhu tahid wannan shine fa abin da kake ta guduwa a duniya in baka da lafiya ka je wajen likita a guje ka je asibiti a guje bani da lafiya a duba ni in kana jin yunwa ka ruga ka ci abinci kar ka mutu in kana jin kishirwa ka sha in kana tafiya a mota ana tafiya ɗari biyu ka ce tsaya mana malam ka daka direba da tafi a hankali in kaga ya shigo wata kwana ka ce bi a hankali a ruɗe zalika ma kunta minhu tahid shi kake ta guduwa mutuwar dai kake ta guduwa yanzu muna nan masallacin ta yi sifakin wuta fafafa mu fita da gudu mutuwar dai muke gudu to yanzu gudu ya kare gashi ta zo zalika ma kunta min tahid to kuma in mutuwar ta zo Allah ya ce kana kabarinka kabarin nan in ma dausayi na aljanna ko na wuta wa nufika fi suri sai kuma a busa ƙaho ka fito daga wutar ko ka fito daga aljanna sai Allah ya ce zalika yawmul wa'id to wannan ranar uquba ce ranar cika sakamako ne waja'at kullu nafsin kowace rai za ta taho filin alkiyama ma'aha sa'iqun akwai mai tuƙa ta mala'ika zai zo ya tsaya a gindin kabarinka an yi ta'ayininsa kai mala'ikan wane ne je ka kabarinsa ana busa ƙaho zai fito Ta so ƙeyarsa ka kawo mana shi ma'aha sa'iqun akwai mai tuƙa ka zai taho da kai kuma wa shahid ga mala'ikan da ya rubutu wanda yake dama da hagunka duk da littattafanka da abin da kai da littattafai a gaba yana binka a gefen mala'ikan da yake tura shi shine mai shaida duk abin da kai ya tuna ma abin da kai a cikin shekara arba'in ɗinka a cikin shekara hamsin ɗinka a cikin shekara 60 ɗinka duk ka ganshi a littattafai ka rinka mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi wannan wani irin littafi ne sai Allah ya ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha da ka kasance gagafala kana ganin wannan duk wasa ne fa kashafna anka aka. yanzu marfin idanka na san duniya marfin idanka da ka kauce yanzu mun yaye shi fa basaruka al-yawma hadid yanzu idanka yayi ƙarfi kana ganin ƙuru-ƙuru kuru kaga gaskiya kaga komai shi yasa wani mawaki yake cewa ya abdul kam yaraka Allahu asiya ya bawa so nawa Allah ya ganka kana saban sa harisan ala duniya kana tsananin kwaɗayin duniya walil mauti nasiya kuma ka manta da mutuwa an saita liqa Allahi? yanzu ka manta da haduwa da Allah wallahad ka manta da kabari wasara ka manta da ƙasar da za a turbuɗa ka wa yawman abusan ka manta da wata rana wadda kowa a cikin bakin ciki ya sha kunu yake tushibu fihi nawasiya ranar daga baki daya gashin ka zai furfura in ya ganta law anna al-mar'a lam yulbas thiyaban min lam yalbas thiyaban min at-tuqa in kaga mutum bai sa tufafin tsoron Allah ba tajarrada uryanan to kace wannan tsirara yake yawo walau kana kasiya ko da ta ka ganshi da tufafi ya sa shadda ya sa babbar riga sai ce walau anna dunya tadumu li ahliha da a ce duniya tana dawwama ga waɗanda suke ƴan duniya waɗanda suke cikin duniya da za ta dawwama da su lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu yana raye kuma yayi saura amma ya tafi walakin na tafni sai dai duniya za ta ƙare wa yafni sa ni'imarsa baki ɗaya za ta ƙare wa tabqa dhunuba dhunubu zunubai su saura wal ma'asi da saban Allah kama hiya kamar yadda aka aikata su in dai ba a nemi gafarar Allah ba duk abin da ka aikata shi zai ƙare shi zai tabbata amma dukiyarka da komai ɗinka ya ƙare iyalanka za ka tashi ba kowa gidan babu motar babu ba abin da kake yi sai abin da ka aikata tsagwaransa shine kake tafa da shi don haka mu ji tsoron kuma gafla ta taswif gafla ta taswif shine zan tuba zan daina wannan wata babban cuta ce da take shafar zukata duk lokacin da rai ya himmatu wajen tuba ko aikata alkhairi zaka aikata wani abu wanda zai daga darajarka wajen Allah sai ka ce sai rai ya zo sai shaidan ya zo ya ce ma ai ba yanzu ba da saura ai ka bari in ka gama samartaka ka kai ma ka buɗa lokacin da tsufa ya zo kai ma sai ka zo ka ba Allah ka tare a masallaci a yanzu lokacin ka ne kana aiki an naɗa ka shugaba an naɗa ka kana kan lalita akwai ranar da za ka zo har za ka samu wani da bakinsa ya faɗa ai mun haɗa da duniya lafiya ya fi sato kuɗin haram a ƙaton falo da ƙaton gida bai san adadin ɗakunan ba bai san adadin me ya kashe ba amma yana cewa mun gama da Allah lafiya mun gama da duniya lafiya mun yi aiki mun yi ritaya lafiya lau EFCC ba ta gai mu ba ICPC ba ta gan mu ba ba wanda ya gan mu yanzu mun zo falo za mu gama da Allah lafiya ai ba haka ake gama da Allah lafiya in kana so ka gama da Allah lafiya to tun lokacin da kake da ƙarfinka kake kasuwancinka kake fantamawarka to a lokacin zaka san Allah ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda manzo Allah haka yace ka san Allah lokacin da kake yalwa lokacin kake da dama to in ka shiga tsanani sai Allah ya san ka to kakka tsaya kana sai yaushe sai yaushe sai 2027 shikenan sai 2030 zan daina duk abubuwa sai kaza to baka gushe ba sai mutuwa ta zo ma kwatsam tunda ba a yi da kai ba ba wanda ya tabbatar ma da cewa za ka kai gobe kai la'asar ma ba wanda yake da tabbas a nan zai kai la'asar babu yanzu sai a ce ka wuce kuma shi kenan fa sai ka je wajen Allah kwatsam sai ka ce ji'un ya Allah a mayar da ni yanzu na gane na ga haza a dawo da ni zan gara zan zama mutumin kirki zan daina duk ciwa-ciwa zan daina dukkan wani almundahana zan daina ha'inci zan riƙe sallah kam zan yi jam'i zan rike karatun alqur'ani zan girmama maƙotana zan darajta iyayena zan taimaki zan sauka haƙƙin matana da ƴaƴana Allah a kasuwa na daina komai zan ci kankanuwar riba in nufi albarka bana algu zan yi duk abin da zan yi Allah a mayar da ni la'alli a'malu saliha yace domin wallahi zan yi aiki na kwarai fi ma taraktu duk abin da na bari da ban yi ba zan je in gyara komai sai Allah madaukakin sarki ya bashi amsa ya ce kalla a'a chance ɗinka ya lokacin lokacinka ya expire inna ha kalimatun huwa qailuha dama wannan kalma ai ta zaka faɗa duk wanda ya ga bala'i sai ai da na sani wannan is normal inna ha kalimatun huwa qailuha ai yanzu kaga daidai ne da da ake faɗa ma haka ke cewa babu daga duniya sai Kaduna haka ke cewa duk ai kawai sai ta damun mutane da wa'azi waye je gano kaza da kaza haka ke cewa to yanzu kaga hakika daman abin da zaka faɗa kenan dan Allah a sake ma uzuri ka koma to kuma mu duk wanda ya zo nan bai komawa chance ɗaya aka baka kai sai ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yawm yub'athun sannan kuma a bayan shi ga barzakh zaman kabari bai san shekara dubu nawa za a yi ba wannan shekarar dubun da za ka yi a cikin me za ka yi bai sani ba har zuwa ranar tashin alkiyama sannan ka shiga famanan site ɗinka gida na dandindin na har abada ka je ka in wuta ka shiga ko aljanna ka shiga dama rana ce ba dare barantana a huta domin ranar lahira ranar da aka tashi alkiyama ita ce ƙarshen dare na duniya an daina dare rana ce ga baki ɗaya saboda ba a hutu in azaba ce ba a hutawa dama waje alnan laila libasa ne waje alnan nahara ma'asha to ba ba aiki ba komai shi wannan kawai bala'i ne ko ni'ima ce ta har abada Na haka dare ya daina zuwa barantana ka ce ai masu dukan za su yi bacci domin yanzu duk bala'in da ake ma in dare ya dare sai masu dukan sun kashe na'urar sun kulle sun tafi sun kwanta to babu daren aiki ne kawai imma ni'ima ta yar har abada ko bala'i na har abada don haka ashe ka tsaya kana zan tuba zan tuba wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙantattun mutane marasa himma shi sa wani mawaƙi ya ce ka kula kada gafala ta yi gafala ta yi kakatutu a zuciyarka shekarun yan kaɗan ne ka jefar da saufa da hatta har sai an yi kaza sai bayan kaza sai na yi kaza sai na yi aure wani yana saurayi yana yana cewa ai sai na yi aure kuma sai mu ba sallah muhimmanci ai sai na yi kaza sai a kaza ya ce wannan saufa ɗin da hatta fahuwan fahuma da'un dakhilun ya ce wata cuta ce wadda take shiga ɗan adam in ta shiga ɗan adam to za ta fatattaka shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu a hadisin sa na qudusi Allah ya kira mu dan mu daina magana saufa da taswif yace ya bani adama innaka ma da autani wa da jautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubani ya kai dan adam in dai kai roke ni ka amsa mu kai kwadayi a waje na ka koma gare ni zan gafarta ma ban damu ba ya kai dan adam in zaka zo daga zunufi tun daga ƙasa ya tokare sama duk sako ne sai ka nemi gafara ta zan gafarta ma dukansa ban damu ba ya dan adam in zaka zo da adadin tsakannin duniya adadin tsakuyoyin duniya da ƙasar duniya gabaki ɗaya adadin zunufin ka ne in ka same ni baka yi shirka da ni ba ka riƙe addini ka bi qurabiha maghfira zan zo ma da kwatankwacinta na tuba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin halaka yace na bar muku abu biyu ba za ku taɓa ɓata ba bayana